limamin masallacin juma'ar ya ce babu shakka ba wani bawan allah da zai kauce wa abin da allah ya nufe shi sai ya same shi don haka al'ummomi su ringa rungumar kadara a abin da ya same su su kasance cewa allah ne ta'ala ya jarrabe su sannan ba wanda ya sai kautar da abin da allah ya kaddara sannan idan muka yi haƙuri allah zai ba mu dada duk da jarraba da ya ya kuma ja hankalin al'ummomi da su rinka kula da tsafta kamar yadda addinin musulunci tanada babu shakka musulunci ai ya tanadi yin tsafta a dukkanin ayyukan mutum musulmi don haka har ma ya ce ai tsafta yanki ne daga cikin imani yan uwa su kokarin tsaftace dukkan abin da ya shafi abinci da kayan sha da dukkan muhalli domin wannan yana daga cikin abin da musulunci ya umarni da shi game da ya zo a kiran farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya manzan Allah lokacin da ya zama annabi cewa ya tsarkake tufafinsa isharar ta zuwa ga ainihin a gefe daya ya shawarci gwamnatocin kasar nan da su rinka kulawa da taimakawa wajen kawo kwararrun likitoci domin a sa a yi bincike kwarai da gaske a dukkanin irin cututtukan da suke tasowa suke jarrabar al'umma haka ne kawai za a gane cutar domin ba da maganin cikin sauki jan hankali da ba su shawara a ware likitoci kwararru masu ilimi wanda suka iya bincike a ba su kayan aiki a ba su lokaci su Daga ƙarshe malamin ya yi bawa gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da mata ƙaramar hukuma ganin yadda suka tsaya kayan da ganin sun kawo ɗauki wa al'ummomin ƙaramar hukumar Badi a lokacin da annoba ta shafi wasu daga cikin al'ummar musulmai. Don haka babu shakka sun yi gode wa waɗannan shugabanni ganin yadda suka tsaya suka kawo magunguna da daidaikun 'yan majalisu da wasu mutane ƙarshen rahoton kenan a Doya Rogashuwa labaran Libati daga Damaturu jihar Yobe.